ga mu Allah ya sake dawa da mukan karatun mu na bulughul maram min adillatil hakam na shehu malami al-hafiz ibn hajar al qalani wanda muke gabatarwa sati sati a masallacin masjidin nuri wanda ke madira inda shakwato idan ana bi da karatun muna cikin kitabul jihadi a kitabul jihadi za mu karanta babi na kashe insha Allah daga nan kuma sai wasu wurare ko kuma sai wasu littafai mun koma haɗuwa da kitabul jihadi باب السبق والرمي باب السبق والرمي بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله باب السبق والرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه وزاد البخاري <clears throat> قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان wannan hadisi duka mai ruwayi guda uku ruwayar bukhari da muslim da ruwayar bukhari shi kadai da ruwayar ahmad wa abu dawuda da ibn hibbana duka sun samo shi ta layin abdullahi ibn umar abinda yake nuna mana cewa ana tsira tsakanin dawakai tsira ta halatta hasali ma dai babu sabqi abin as-sabqi nan tsira wannan kalimar tana da faɗi kuma karkashin kitabul jihadi aka sata sai abin ya fita daga wasa wato abinda duk zai taimaka ma ƙarfin jikinka ko ƙwayewarka. ko ko duk wani abu zai taimaka ma idan jihadi ya taso to ana son ka kokari ka training kai ne hawan dabba ne hawan doki ne hawan keke ne mashin ne mota ne jirgin sama ne wanda idan manufa babban manufa dai idan jihadi ya tashi ɗaya na daga cikin makaman jihadi to shi aka goya babu sarki a ƙarƙashin jihadi tsira ba wasa bace ba hanyar wasa bace ba ana tsira ba ne don a maishe ta hanyar nishadantarwa hanyar sharholiya hanyar samun kuɗi har yami in ka bi wannan to shi zai haramta duk wasannin za a yi da wannan manufar da wannan manufar duk wasan da an kai da wannan manufar shi zai sa a samu matsala game shi game da shi shi yasa wasu malamai da yawa sun karanta sun ka haramta wasu irin wasanni saboda ba su da taimaka ga jihadi can kona ala sabil misali kwallo wannan da aka ce ma football ko soka duka gaba daya malamin kusan sun yi ittifaki na zamanin namu kan haramcin kwallo saboda ni saboda ba hanya ce wadda ka taimaka ma jihadi wannan da can ina da ayyada da wannan sannan tun da ba hanya ce mai maka jihadi ba tana cikin lagaw wala hau tana cikin la'ibu to sannan ya in hanka ce la'ibu ko lahau shi da sai a ce akwai an yi kashe kashe wanda akwai wanda wanda bai da lada bai da zunubi kuma su kashe ba sannan akwai mai zaune da sai haka kwallon ta tara wasu abubuwa wani malamai ya ci ya yi littafi kan haka nan Allah so in karanta sai na ga ina ce in karanta shi ka kam karatun mu yau zai mutu ya magana kan kwallo da hukuncin hukuncenta da kaulullukan malamai game da ita da illolinta ya jero illolinta wajen guda arba'in da wani abu ya ce ɗaya daga su duk ya isa a haramta kwallo saboda shi ɗaya daga su duk ya jero da yawa kama kama da wanda ka sani da wanda baka sani ba kuma ya sannafa su ya kakkasa su ya yi classifying nasu a cikin babubuka na addini a babin aqida ga inda kullu ta saba ma aqida alayan shari'a ko ku hukunce hukunce ko ku a ce halal da haram ga inda ta saba alayan sutura tsiraici da rashin tsiraici ga inda ta saba alayan almubazzaranci da sauransu ga inda ta saba hada layin akhlaku caca ga ta saba rashin security ga kasa ga in tabbara contribution kisa da kashe-kashe da aka yi saboda kwallo gashi kiyayya saba gaira ba sabar ka ƙi mutum ba don koyi ba don dai kwallo to babu inda ta fi kwari ta fi ƙarfi kiyayya wanda ta bala'i sai wajen kwallo ka so mutum so babu li babu la sai wajen kwallo waɗanda ma saboda haka kwallo haramun ta duk wanda zai gyara muku kwallo zai gyara ta kawai da son zuciya ko kuwa ya gyara ta kan saboda jahiltar abin da a cikin kwallo amma kwallo ba ta taimakawa wajen motsa jiki haraka addini ba ta taimakawa na hasali ma shashanci da lalacewa da mutuwar jiki shi kwallo hakawa faɗa min wani ɗan kwallo da yayi wani abun a taho a gani a bangaren karhin babu shi a bangaren karhi sannan faɗanin wani ɗan ƙwallo wanda bai wani ɗaya daga cikin iskancin da aka yi duniya in dai bai kisa yana shan giya in bai shan yana tata in bai tata shi da zina ko da ko ko ya sai sha hakokin yana shaƙar abin gana kiɗin kai ko ba haka ba ɗaya da duk cikin ummul ita za ka ga ta tara su sannan kuma wa ƙarau masu jagorancinta masu azata sun azata dunyi dunya kan musulmi dun mai da daulolin musulunci baya duk nakasa ku ku musulmi a hana mu karatu science ba ku ciki technology ba ku ciki harkar duk abuwa na ba ku ciki gaba ɗaya ranku su lalace a yi ne a kwana yaro mai karanta littafi feji uku ba kai za ka samu yaro wanda bai kai shekara goma ba duk yan kwallo ya ta sunan su ko ba haka ba ka samu mutum babu abin da yake in ma karatun jarida da saurare rediyo da tv ni ya kai kwallo a tv kwallo a karatu kwallo a labari bisa hanyar kwallo hatta da gem yan ka zo yi gem din kwallo zai yi kaga wannan cikin murkabaitu sun yawa kaga duk wanda adda ihu, da adda fahimta da addini tare da tsoron Allah cikin karatu ne zai halatta kwallo wannan shine amma ita sun siyasa kaka ce wai a ai kasashen duniya ana kaza kasashen duniya akwai kasashen musulmi a ji wannan wannan bangare na siyasance na ba addinance ba kila fahimta yau ba a kula da wannan Abin da aka magana addini ya haramta ko ya halatta shi aka magana ba ƙasa za na yi ko ba ta yi ba ba shi aka magana ba ba gari za an halatta ba ba gari za an yi ba ina fatan ta magana wannan ba kwallo ba to duk abin da za a yi na wasanni tsaye da asali ga addini matsawar bai taimaka ma jihadi kina fahimci wannan shi yasa hatta daga cikin tsayar da an kace sai an faɗi wasu abubuwa da za mu samu hadisi na gaba abubuwa katal uku an ka faɗi su aka yi su aka tsira da su aka training da su aka ce abin hawa shine raƙumi a wancan lokacin da dawakai ko ba haka ba su ne abin hawa babu wasu abin hawa da aka jihadi su a wancan lokacin waɗanda guda biyu shi su an ka ambace su sannan an ka ce abin harbi wajen harbi ko ba haka ba a wancan lokacin su da aka amfani da su to sai haka cewa sai a kula da me illa da usulul fiqh me dalili na ambaton su waɗanda guda biyu dalili suka taimaka ma jihadi to sai malamai suka yi iyayen cewa to duk abin da zai taimaka ma jihadi kan wannan hanyar wanda zamananci ko zamani ko ci gaba ya kawo shi da shi aka amfani yanzu ba da doki da raƙumi ba ba da dindo da baka ba to wannan shi aka kiyasi da shi kan waɗancan in ka auna wani abu wanda ba nan yake ba kayan alkiyasu mu alfariki an yi gaba kayan ma kina fahimci kiyasi wanda yake dole ya zama da na asali da wanda za ka auna bisa wancan su yi tarayya wajen manufa guda wajen amfani guda wajen mi aka so a ce guda ko ba haka ba to kaga in ka ce raƙuma sannan ka ce eh, dawakai a wancan aka amfani da su kaga in ka ce iya tukin jirgin sama na yaƙi ka ka ce irin hawan tankan yaƙi da irin su ka auna da su kaga nan babu ilimi game da wannan ko mun san cewa amma abin da bai taimakawa ga yaki bai koyo kaga babu shassa aka ci shari'a ta hana ni ta hana sa gasa tsakanin zakaru don bai taimakawa tsakanin karrai bai taimakawa idan ka da su zaki ko ba haka ba da zakaran ka da zakara na a hau a su buga a ga wani to Allah ne wani sannan da karen ka da kare da ko ba haka miya amfani ne kaga duk wanda ba su da amfani duk gaba daya to saboda haka abin da adda alaka mai taimaka ma jihadi shi aka amfani da shi ina fata mu fahimci wannan shi a hikimar sanya tsera tsera dari da wajen harbi a sanya shi karkashin kitabun shi na fahimta da wannan suka yi da wannan to sai mu ce kenan tsera ta halatta ko amma da shak ɗin mai taimaka ma jihadi ko ina dalilin da ya nuna mana ta halatta Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ka cewa sabaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bil annabi ya sa an yi tsira in ka fassara a haka ko annabi ya shiga tsira in ka fassara haka duk an kai in ya shiga da kai ne kowa ya sa an yi ni aka sun a samu ba halacci ba ko ni hadisi ba alƙawli kuma fi'li ko ikraru ba shikenan to an samu sawa'un ya shiga an yi da shi ko ko shi ya shugabanci al'amarin yin azawa da wani da wani ce bismillah ku shiga ai duk dai hukuncin muka so mu samu na cewa ana yi ko ba haka ba to ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam yi tsira bil khayl lati ubmirat da dawakan da an kawa training izimari kalima ce da aka umarni da ita ga duk horarren dabba shine ana ci da ita wa aka wa doki a yi ci da shi a bashi a dusa da da kowa da dawa da ni da wata guda a mai da magunguna na ƙiba wata guda sannan wata na biyu sai a hana mai duk wasu abubuwa sai a rinka ba shi ruwa ɗaya sai ƙasari hanyar ne. rami cikin wannan a koya mai hawa dutsuna a koya mai shiga ruwa a koya mai wahalhalu to wannan da aka yi shi ya mari da larabci kila fahimta ai muna ganin misali ko yan china irin in suna koya mutane buge-buge dake sun ka shahara da wannan irin faɗa ko na hannu ko akwai mutum inda ya sa ya yi ne yana bugun tsakkuwa har hannuwa yana jini sun suna jini har su bar jini har ya saba su bushe kayau kayau kowa ya buga daga sannan bayan bushe su shi bai da ciwo kina fahimta akwai a masa wurin takawa cikin dutsuna ko cikin kwalabe tun yana yagewa suna jini har su bushe su ɗauke jini kina fahimta ko ni ta saba don ni don ko ta ɓaci ko ba haka ba to ana ana wa kai haka nan a koya musu waɗanda aka aje kulkulkul ba a'a sai an ci da su an kore musu yiwa sai an kore musu yiwa sai a biyo da horar da su ga ayyukan wahala to irin wanda aka wa haka suwa imani sun yi dauriya sun yi tsananin gudu sun yi kaza sun yi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam in za a tsira sai a zazzabo irin waɗannan sai ya sa tsira gaba ɗaya duk iri guda duk horaruna. sai gudun me manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullahi kamar yace udumira billah bil khair allati udumira da dawakan da an ka horar sai a sai su gudu min haifa'i daga haifa haifa sunan wuri na wa kana ha inda target yake inda karshen gudun da za tsaya saniyatul wada daga haifa zuwa saniyatul wada haifa sunan wuri na saniyatul wada sunan wuri na an fahimta ni ake imanin tsawo tsakanin koko tazara daga haifa zuwa saniyatul wada kamar tazaran kilomita nawa ne bari za mu zo zai kai haka sannan wa sabaqa annabi ya sa an yi tsira bainal khair tsakanin dawakai allati lam tudum radda ba hora ba sabbin ta tahowa su kuma an gwada su don cikin su a zaɓi wanda za a wakire ne su kuma ba a kira ne ba a zaɓi daga cikin su su ma ya musu tsira min saniyati daga nan saniyar da mun ka ambata su ko su karasa ila masjidi bani zuraiqi zuwa masallacin bani zuraiqi wanda ake ne zulhulaifa wa kana ibn umar shi ne ba mu hadisin sahabi manzo sallallahu alaihi sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah yana cikin fiman sabaka sun kai tsira shi ka ba mu yake ina cikin ɗaya da kuma sun kafa wannan muttafaqun alaihi to sai ku bi mufassarorin bagirgaran ya guda biyu da an ka ambata ina ne haifa'u take ko ko ina ni a tsakanin haifa'u da bani zuraisu kamar ni a eh, da da da da sanatul wada'i sannan ya tsakanin sanatul wada'i da bani zuraisu sai yace ni wa zadal zadal bukhari a ruwayi bukhari akwai ziyara qala sufyan sufyan al-thawri yace da kawo na hadisi yace min al-haf min al-hafya'i dazu karanta shi haifai kurina hafya'i min al-hafya'i ila saniyati al-wada'i daga hafya'in nan zuwa saniyati al nan wa'anda aka tsira ga dawakan da an ka horar sala eh, khamsatu amyali mil uku amil biyar khamsatu amyali mil biyar kaga akwai tazara sosai mil biyar a kilomita kila kilomita wajen kilomita bakwai da rabi zuwa kilomita takwas kila fahimta kilomita takwas a yi tsira lalle da na gane cewa mai jimriya da wanda mai jimriya a yi gwada a gwada mahaya ko ba haka ba don wani lokaci ba daga dokin ɗaya ba har daga mahayi to shi a waɗanda an ka horas gudun mil biyar sukai to su kuma aw sittatun ko shidda in ji shi su ya ce ko bakwai ko biyar ko shidda wa min as-saniyat ita ko daga nan saniya da aka cewa su ko da ba horas ba su ruga da gudu zuwa bani basu bani zuraiqin su kuma ila masjid bani zuraiqin mil tsawon mil guda ne an gane mil guda shi ko kilomita ɗaya da rabi ko saboda kilomita uku ga wani lissafi su ka mil biyu ko wani mil yana ɗayan kilomita yana matsayin kilomita ɗaya da rabi kaga ashe ana kwatantawa irin wanda tsananin gudu a ba su tazarar da suna da yawa kaga yanzu in aka ce da motoci ko da jirage ya danganci abin da aka ne kai ne in tsawon saurin gudu in iya tafiya da, da sauka ne to sai a gwada a takaice dai ya halatta a yi tsira an fahimci wannan da yawa an fahimci wannan da kyau wajen tsira ita tsira tana da ladubba ko ko tana da wasu abubuwa waɗanda ka'asa ko ita nan ka'asa zalunci ka'asa ka'inci ko ba haka ba na farko dai in za a tsayar za a yi tsayar da yan gida guda in dai na nuna duk nu. ka a sa ranke ranke ko kuma bara gurbi ko kuma wanda bai kai ba a a sa duk yan ƙarfi guda da yan gida guda an fahimci wannan in kuma an ka samu akasi akwai horarru akwai wanda ba a horas ba to in za a yi to a sa rata an gane rata sai ya zan kila a ce wanga shi in garman doki garai doki ne da ya yanzu yana tsairin wancan sai a auna guda a auna ƙarfin gudunsu shi wannan cikin awa guda yana tafiya kilomita ɗari ko 100 km per hour ko ba haka ba na mota wanda yake a awa ɗaya yana tafiya kilomita ɗari shi ku wannan a awa ɗaya yana tafiya kilomita hamsin ina rabin wannan ne ko to in an kace yanzu ana buƙatar a kai wuri kaza tahiyar can wanda inda aka so a kai mil nawa na mil goma ko ba haka ba to shi sai wanga aje shi daga nan tsakani da wurin mil goma sannan shi kuwa san aje shi inda tsakani da wurin mil biyar ko ba haka ba dunna an san ƙarfin gudun su to yanzu amma ne aka san ayi ƙwarewar mahaya ko ba haka ba da ƙwarewar gudun to shi kenan a tsera a yayin da kaga wanda zai a bashi rata zai iya kai tsere da cin wancan tun yana ninka da gudu me yasa an ka halatar da wannan an halatar da wannan hadisi wa anhu daga shi Abdullah bin Abbas yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sabbaqa ya sa an yi tsira bainal khayl tsakanin dawaki amma wa faddala al ya fifita ya ƙara faddala ya daɗa ma al-qurraha gwarzon doki bajinin doki an gane sadauki mai ƙarfin gudu mai ƙarfin jiki kenan ne shine ƙurraha jam'u qarih yan ka ce doki kare wanda ba a cin mai to ya kara mai amin fil gaya a distance a target din ya kara mai tazara kila an fahimta sai ce to kai kamata ka tsaya da can don da ma an san ka kaza ka kaza ka kaza shi kuwa dan bashi tazara kila an fahimta shi to haka aka amfani da shi shi yasa a kullun sai an kwatanta wadanda za su yi in dai gudun su gudana to shikenan a jera su in akwai dan bambanci in an san da bambancin sai a ɗanyi a daftin ko ba haka ba ya zama wasu tsere wasu a takaice abin da muka so muna cikin wanga hadisi na biyu eh, tsera da duk wani abu na harkar da training ta ta masu taimakon jihadi tana da rus tana da ƙa'idodi tana da tsari ba haka take da ba kila fahimta akwai tsarin da aka yi to bayan wannan sai mu ce shin me manufa nan na tsira manufa ta tsare kamar an bata farko ko magana shine abin da ka taimaka ma jihadi ko to kan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ishara ga duk wani abu da za a tsere da shi za a competition game da shi wanda bai taimaka ma jihadi nan ko can ba a yi duk wasa ta shigantaka ta bata da wani amfani kan haka sai an bata abubuwa uku za uku don a wancan lokaci su da aka amfani da su wajen jihadi malam karanta mana hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق إلا في خف أو نفل أو حافظ رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان و... wannan hadisi kamar da ambata shi ka ayyade mu dalilin da aka yi abin za ka hisabta fahimta ka bude ta don hadisin ya samu shiga gare ka na cewa mai ka san manufar tsira tsira abinda zai taimaka ma ƙarfin jikinka ko ƙwarewarka ko wata dibara ko wani azanci ko wata waibuwa halittacciya saboda yi saboda an samu badin da mun hito babu jihadi ya taimaka ba cikin wannan ko in haka na dukkan komai za ka yi tare ne kai to kan haka وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم la sabaka akwai kula sosai la sabaka sabaka haka yafi yawa a sa ma ba'un fataha sabaka zuwa akwai bambancin da sab sab a daure ba'un in kun kalli ba san farkon babu tayi babu sab ba wan daure tsera to sabaku kuma sabaku ba kafin ne ka magana ba kafin duk ko ce ku ko ka ce ka ko ka ce ki ya na ko ba haka ba in waqa fi muhalli raf'in yadan ku wa yi waka fi muhalli nasbin ya zan ka wa yi waka fi muhalli jari ya zan ki ko ba haka ba su masu lawa kusa da kanu saboda haka shi wani iradiya na ba ainihin kashin kalima ya ka canzawa ba amma wajen ba'un yi mata fataha ko yi mata kasa afwan yi mata sukuni ko yi mata fataha yana canza ma'ana yi tawa kamar irin a ce gaslu wa guslu gaslu wanki guslu wanka ko eh to sabku ka daure ba kerar ita kanta sabaku sabaku ka sama ba fataha shine abin da aka azawa na kira menene kuɗi za azawa ko mota ko keke ko mashin ko gida ko wani kyauta kyautar da za a ba sa ita asaraku ya halatta a sa kyauta eh ya halatta a sa kyauta a wannan in dai matsuwa kera ta halatta ya halatta a sa kyauta to halaccin sa kyauta tare ke da halaccin kera in tsere ta halatta sa kyauta ya halatta in tsere ba ta halatta ba sa kyauta ba ta halatta a fahimta shi yasa suka ce nan da ka ce babu tsere sai ga uku dinga da ka ce ba a sa kyauta ga tsere sai ga uku dinga dukuncin zuwa guda yake kenan in ba a sa ba a tsere sai ga sai uku dinga su da su kare da kenan in ba a sa jin ba a sa fry ya ka cewa ya ake ta da hausa kyauta eh kyauta aka cewa da hausa ta kuwa in eh, ka abin da ka tafiya ba da to ba a sa kyauta sai ga tsere sai waɗanda uku ɗin to duka mutalazima ne suna da binta juna ba zan yi komo mu gane kawai to la sabaka ba a sa abin tsira in ka karanta hanyar da kawa ba a fataha ba a sa kuɗi a ce facce ya ɗauka ko a sa gida ko a sa wani wuri sai ne illa fi khuftin aw naslin aw hafin illa fi khuftin sai mi sai ga rakumi kalimar khuf ana sa ta ana sa ga rakumi saboda shi adda a kawafu masu taushi khuf shi aka ce akhfaful ibil akhfaful ibil khufin rakumi yan ka ce khuf a larabci ana nufin ana nufin rakumi sai ga rakumi saboda shi aka dogon tafiya da shi shi ka ɗauka kaya ko da ba a yi jihadi da ba a yaki kai ne ba shi ka ɗauka ruwa shi ka ɗauka abinci shi ka ɗauka ƙananan yara da mata ko ba haka ba auni au nasri ko kibiya abin halin shi ko na du'aran da aka halin da shi ta ɗaukai au hafirin ko ƙofatu ƙofatu shi kuma doki ko ba haka ba sun ka ci kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya jawami'ul kalim suka ce shasta ba cewa mun kai ba ba shi wanda hadisi ya ce ba a tsere da mota ko da jirgin sama ko da ni ba kalmomin ya faɗi sifotin hutun ya ce au naslin au hafirin shi kuma na sani na ɗaukar duk abin da aka halba kaga baki da ya ce ma ba a shi kaga ana koyon halbi da bindiga ko ba haka ba ana koyon halbi da bin da kibiya har da dindo in gargaje ta kama ana dan koya ko ba haka ba yawwa sannan duk abin da a kuffin suka ce duk wani abin da kawace mai taushi kaga suka ce kinaya ta ga mota tunda mota ta ga yadda a tura mata iska kuffin ta ba kafirin ta ba suka ce ana wannan kila fahimta ainihin sifa ya faɗi ba sunan abin ba bale kai jumuni kan sunan ka ce sai shi sifa an ka wani ko ba haka ba abin da duk kawai aka so mai taimaka ma yaƙi da kahirar in ta tashi wannan kuma shi muka bida kun gane wannan ko eh wannan hadisi da wannan labari wani an ce Ibrahim Ibrahim Aziyako ya eh, Ibrahim ya aka cewa wani kazimi har makarashi na hmm. ya eh, daga cikin inda asalin wada'u abu hadisai yau hadisan karya ya ce daga cikin abubuwan kasa a hada hadisin karya akwai zuhudu son gudun duniya ko ba haka ba hmm. akwai jahilci akwai kabilanci akwai hmm. ta'assumancin kungiya akwai kaza akwai kaza sai a ce akwai fadanci fadanci shi ma na asa a yi karya. da aka ci aka yi daidai da Ibrahim ibn Giyasin wani kazi na maka da shi ya shiga inda wani sarki Abu Malik ibn Marwan na ko ko Hisham eh? Harun Rashid Harun Rashid ko yau ya shiga inda yake to shi Harun Rashid an jarabtai da son wasa da 'yan tsuntsaye ko tantabaru ko a irin hazbiya da haka yana shiga su iske Harun Rashidu yana wasa da tantabara sai shi kai sarki mutanen kirki ai na ji kaji kaji kaji sai jawon ga hadisi da nashi don sanadi amma ba ba wannan hadisin na ba amma ya jawo ya ba da hujja shi ko ba haka ba ba hadisin ba ta kai ne biyo ba illa ya aro ya ce ai na ji manzon sallallahu alaihi ya ce la sabaka illa fi khuftin aw nasalin aw hatir sai ce aw janahi kun san janahi shi yake ko <laughs> aw janahi annabi sallah sai ce babu kira sai ga abubuwa guda hudu sai ga illa khuftin gara kuma aw nasalin ko a dan harbi aw hatir ko da wakai au da ko da sun tsuntsaye ke don haranci to an kai sa'a da shi hawa da ba ɗi ke ba ba huhun ma'aguna ba ya yi karatu ya ce wani kaga maka da shi wani karya haka wani ruwa babu ta saboda ya ce kana son ka fitinar da ni ku ɗauki tsuntsun ku tabbata yanke shi ku jira da shi sai ka ya fitinar da ni da wannan musiba haka akwai malamai yan fada rahu ahmad wa salatatu wa sahu bin hibban shin in ana sun abu a dan tsere in mun da laka baka tsira ko abin tsere ko ana sa irin abin tsira din nan in ɗauko da na in ce wani ka ce in ce in ka tsere min ga na nan ga mutane in ka tsere min ka ɗauka ko ga gidana nan ko ga kaza na ana yi irin wanka da yan kwallo kai ko ba haka ba eh, eh mutum ya ce in wani ya ka ɗaya ɗauka kai ne bala'i na an ce wa gogarin ga ayin haka nan ko ba haka ba wai wani har an sa lalle da mata ke an sa mai lalle sai duk da gida ne inda za a kai mata kwa ya ce in wani kwallo ya canje mai ya ba da gida ne duk tsabagin sun dan kwallo tsabagin yadda da shi ko ba haka ba kuma ta ce a abin sai zo da aka ci an ka canje sai kuma batun ba da gida zan ya zan hitina har fara na haka ban tabbata ba an ka shafi kotu an je a yana roƙon da Allah ta dan bashi wata guda a dai auren don bai son daga auren ko ba haka ba har yana ka kirmi annan shin asali ma shin kai a matsayinka kana iya aza abu ka cikin an tsere ma dauka kai kana cikin yan tsira ka aza abu kana yi a ba ka yi shi ya da duk da akwai maganganu amma dai mu ji wannan hadisi maganganun da annan a tsakanin halacci da haramci wasu ce i kai tsaye ba a ce ya haramta kai tsaye ba a ce ya halatta ana jibin idan duk tsara ne kuma kusan karhin su guda gudun su guda an san mai rabo kan dauka na za ka ce jaro ko ba haka ba amma in kana da yaƙinin kai za ka ci ko akwai yaƙinin wani zai ci to garo da fahimta to ba a yi amma in an ka bashi sai a ce irin zabin da aka ce Allah mai Allah mai ba rabuta ko Allah mai ba Allah ya ba mai rabuta to an ka ce ba halatta ala kullu halin wannan ba ina son shiga ciki ba saboda tana da bajin kai ko ba haka ba sai mun zo can sannan mai magana ga waɗannan na cewa a asabku bi muhallilin aw bi ghairi muhallilin eh abinda an muhallilin anan karatu wajen sarki wanda ya aza abin tsira shi ya aza shin ya halatta a shiga ai da shi ko bai halatta ba Har wannan karatu na faru reshe na cikin halattun abin amma anan za karatu sawa'un tun da dai hadisin ko da hadisin ba'ifi na amma ya nuna ba amma kasancewa ce da'ifi shi yasa ba yanke wani hukuncin duka ba sai muka ji abin nan amma dai wannan ya nuna ba a yi karanta ma wa an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به وإن أمن فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف وانا حديث شنو أنبتا daga daga shi abdullahi daga shi abu huraira sun cewa wa anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam man adkhala farasan bayna farasayn wanda yasa doki ne tsakanin dawaki biyu ga wannan ga wannan yasa nashi wa huwa la ya'manu an yusbaka bai da tabbacin a tsere mai ko ba a tsere mai an gane yasa nashi kuma yasa abin tseren a fahimta dole sai ka ka kara haka to la ba sa miki babu ne in dai ba san wanda ka tsere ba amma wa in amina in yana da na tabbacin cewa shi zai tsere fa wa kimarun shatata an gane wannan dai hadisi ya Ahmad Abu Dawud isnadu dhaifun shi yasa akwai maganganu da yawa daga ciki amma dai kaulin da mafi yawan mazahibu sun ka ɗauka duk da dai ibn qayyim al-jawziya bai ce wannan ba a cikin igasa ya bayani cewa ya halatta ko ya sani ko bai sani ba amma mai kawai kaulin jumhur na cewa in dai shi yasa adil sannan kuma ya san shi zai canyi to la ya duzu don saboda mi saboda ya koma na haula na ibu abatu ka san kai ba ka san kai za ka sanya kuma kasa ka tsere wani umarni tunda umarnin da aka so kowa ya iya kai ne ko ba haka ba don ya sanya akan sa'a akan kuma iya mafi yan kasa wanda an ka san dama su gudu kuma yana iya to iya umarni abin da aka fi ajarabta a sa waɗanda aka fi abu da ƙarfin su ko ba haka ba sai aka ce in an kasa an kasa ne an san wanda shi zai tsere ko an sa shi ba umarwar sa shi babu marmari ma sai ya yi yin tsira a fahimci wannan amma wannan babu yana mai faɗi sosai in kuna son ku gina izalatul lahfani min makai da shaytani ma ya wasu a bayani game da shi mu da abin da muka nema a nan cewa ne cewa ana iya wada ƙarfi ko tsirayya ko competition ko wani abin da ka bayi suna saboda abin da duk zai taimaka ma jihadi ko zai taɓa ka musulunci ya samu wannan haujin amma abin da da kai da kahi duk ɗaya abin da bai barkata ma komi wannan lahawuna la'ibuna abatuna wannan bai da amfani ga addini sai mu bashi haka in babu haramci ciki babu kaba'ira ciki babu matsaloli ciki sai mu bashi kawai a basu haraka banza ta mai cima lokaci sai ka hasarar lokacin ka na zikirin Allah lokacin ka na karatu alkur'ani lokacin ka na wasu abubuwa kai hasarar su in ko akwai haramun ciki akwai kaba'ira ciki to sai mu ce ni sai mu ce zulmatu ala zulmatin wannan babu ɗaya daga cewa ya halatta kamar yadda an bata muku wajen kwallo ko ba haka ba duk mafi yawan masu a ɗan ƙwallo yanka kaba yara in ban ce a duka ba na ce mafi yawa tsakanin su 90% za a gani ɗan bushata na mara to akwai ɗan banzan da aka ba ce sai a ƙashin masu akwai ɗan banzan ce kai gare ana kiran sallan ba ka ce a'a yan ma an ka ce kai katin kwashe sun ka ce a ba wa ciki to faɗanin wanda ka yi ta lokacin da an yi kusa a ci yadda an yi kira faɗanin wanda ka yi ta lokacin a cikin kaccin su kai kai kai kai kai musu kudin goro ana kai ne ba ko ba haka ba tare da mafi yawan su tare kuma akwai ikhtilafu da jani wannan sai in dai ba mu tafi da ya dama dama hawa ya dama dama bisa ga wasu wurare shine an tabbato suna da suna suna da attakawa albarida ko ba haka ba tsoron Allah ne mai sanyi ko ba haka suna da iri ne ba a hulɗa da ba a so a gane shi da mace zama guda ko ba haka ba amma gani aka tunai amma komai na iya na bayan waje ko ba sai irin wannan mhm ai babu ranar da bai zana an baka taba kama ka ba ai aka lalatu kenan ko ba haka ba sunan banza kenan to mai an kallon mu da haka suke da ta san haka ta haka ga rashin kunya ko ba haka ba za ka ga wai tsoho dan shekara 60 70 yana da harkar son kwallo yana gardama dan kanai kika ne sai ke ta wallahi ba ku ta mutane ku da wani ce wallahi kai ya kai ba ai kusan haka kuma haka ba so da yawa suna ga da tsoho da yaro ko da ba ɗaya su ba warin ɗa ne ko warin jika ne suna da raba kwano kai to ina ma ce gaddama ayata ko gaddama hadisi Ba ba ba ya kawo ya wala ce wallahi ba hadisi da ya inganta ko ba haka ba ai shi haka so ba Allah ya kiyashe mu shin fa wannan musiba ce da ta jawo mu kuma daga cikin abubuwan da sun kafa mu daga shana kawai muna ta zargin wasu inda ba mu ba eh lalle da dai wasu sun sun sun taimaka cikin lalacin haramun al'amarin mu amma abin da bahaushe ka cewa ne sai bango ya tsage mm-hmm, mu mun ka lalace ba ba haka ba mu mun ka zan bamu da manufa bamu da focus bamu da abin lalatattu ba ba haka ba mai kuɗin shi ya kuka kawo muku samaki ya dan sami yan kuɗi ba su kai suka kawo ba sai ku ga sai sai an cewaye ya sa ya sa ya sa ya sa TV ko wani abu wurin kallon kwallo ko ba haka ba ya hana ma zuwa islamiyya kuma ko kun kafa su yi magana saboda hiri ne na ko ba haka ba iya ne na kun kafa su yi magana to ya ba a iya gyara kawai sai a zo a taru a lalace saboda ni saboda ta bakin annabi yusuf alaihi salamu kai da kake anguwa ya rafi eh kai da kake anguwa kowa ya ittifaki har da kiran wasu da shi dai Allah san barka Allah sa albarka Allah sa amuri a haka ya hadan manza wai ni kwallo abu da an ce wai an ga ya hadan manza tun da an ji karatu an ci zuwa karatu an ci ci zuwa islamiyya ba a yi boko ba an bude an ce na ya kai musu haka ko ya zama banza ko ba haka ba ya ka tara barai shiya kaji an ce an sashi mashin a bakin wuri kaji an ce a masallaci an sashi mashin kaji an ce an yi kaza kaji yaje kaji wani abu ko ba haka ba wayannan sakwato kenan ma ko ba haka ba da dan sauran wai garin mujaddadi ko Allah ya kiyashe mu saboda haka wannan samaki na ko mu tashi mu gyara ko kuma sai Allah ya ci gaba da bamu punishment da yake bamu ko ba haka ba eh inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim amma al qalbi kai kokari kai ka gyara kanka da kanka ko ba haka ba in munasaba ta ta kama ka fadi in kuma ba ka fadi ba a ji ba shi kenan kawai ka sai rabbana ta'khidna ma la taqata lana ko ba haka ba sannan kuma sai Allah ya tagwada mutum musiba ce ko ba haka ba saboda duk talaucin ko ko wadata ta kare ba shikenan ba ba kan ko suka kusu ba ba mu ko tausayin ka ko ba haka ba shi yasa wato yanzu dole ɗan ahlus sunna sai mun mata tsari sai mun yi tsauri wa da kamata a yi tsaurin ko ba haka ba wurin tsauri sai mun yi tsauri hatta duk saboda karatun bai wa yanzu zanna banza muna karatun aqida muna karatun harkar sunna muna karatun kaza muna karatun kaza wai waɗanda ka faɗa da mu waɗanda ka na aqida waɗanda da an mutu sai an farko wanda za a kira wai an wa an mutu wai ka kai sallah ko ba haka ba wai ka kai sallah zaban mamaki ko ba haka ba ka taho sallah ko ka taho bi ko kuma in ta ɓaci aka aka tambaya fatawa dan nan da dole ne wayo na ya kamata mu san ka shi za mu ki duk wani wanda ya zan bai tare da mu ko sallah ke ba ku zuwa insha Allah ta'ala ka zo sallah ka ce ni ka zo sallah ka ce mai Allah gafarta mu duk abin da yake sai Allah gafarta mu kuma aqida ta baki ga aqida gurbatatta ga wasu abubuwa inda ahlus sunna na ɗaya daga cikin mu a gangan muka ko ba haka ba mu samu falalar da annabi sallah sun yace wanda bai sallah kan mace na samu shi ya umfani da mu ta hanyar mai masa addu'a Allah shi karban muna ko ba haka ba sannan ta hanyar sallar da mun kai mai mu samu lada ko ba haka ba to amma kan taban jama'a zan taban 'yan rayuwa haka to ka to ka ce mai an ya sama ko kafin malikiya ɗan kunkula aka ce aka sa wasu dokoki na cewa wanda kashe kai ne ba a mai sallah wanda an kai kaza ba a mai sallah har an ce a wasu wurare sai ake ana mai sallah amma gairu ahadul faradi ba haka ka ce ba saboda ni saboda ka kawata da dole ya sa zo ya sun ya mutu inda ana zuwa sallah liman ladan da sauransu ko da za mai sallah ai kaga an kawata da haka ba ta san mu kan mu mu rinka zaɓin wa mu ko ba haka ba saboda haka ba abuna wanda yake yar ka hada ma ka shi kenan alhamdulillah wa man taba taba Allahu alaihi amma wanda bai tuba ba to mu da shi mun saka wannan guda wa hada balagu rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Isnad wa Bayhaqi abu na gaba daga cikin abubuwan da aka competition game da su shine bancin hawa eh, doki da sauransu abu na gaba shine irin harbi da sauransu maran karanta mu وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال ألا إن الرمي إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ناجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا نجلس المنبر يكرم توقع آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمون annabi na karanta wannan yake wa aidu lahum mastata'tum annabi na tafsiri kenan yana tafsirin wata aya Allah na cewa ku yi musu tanadin duk abin da kuka iyawa iyakar ƙarfin ku shi an masa batun iyakar ƙarfin ku wanda daga nan ba ku iya ƙara wani abu ga haka duk abin da ka san iyakar ƙarfin ka iyakar ƙarfin ku ku yi musu tanadin min min kuwatin na kowane irin ƙarfi to ƙarfi wani iri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya ce ala ku saurara innal quwwata ar-ramlu إن القوة الرمل إن القوة الرمل كان هي أنا شيء harbi, كان هي أنا harbi, كان هي أنا harbi. wannan kamar ga ta aliki nan kasa suna jinjina ba ta waje ba kuma jinjina mu zo sallah sallah da irin an ba shi jawabi da kalimi ta da bai ce kibiya ba duk lokacin tana wucewa bai ce bindo ba duk lokacin su duk sun wuce da su yace da sai mu ce tafsirin mu zo sallah sallah ba zai yi ba ko haka ne ko amma sai mu ce ba abin da mu ce ba zai yi ba amma da sai mu ce tafsirin mu zo sallah sallah ya expire ko ba haka ba an wuce zamanin ne da musulunci ba a wace zamani bai ce bindo ba bai ce kibiya ba sai ki arram yau har larabcin yau har larabcin ni ne din nan ko ba haka ba abinda aka ce ma harbin bindika ko mizayi ko ko halbin duk abin da aka cewa ko saro ko egwa ko nukiliya a nan da aka cewa har yanzu duk ci gaban duk ci gaban lugar duk ci gaban bai sa an canza musu suna an ba su suna wanda ba a rame ba kila ka fahimta saboda ashe ashe fassara mun sallah sallan kuwa da ce arram ta yi daidai wa daida mutabaqat al-harf bil harf wa da kasan harfi da harfi ya dauki kasa ya dauki sama ya dauki bagidaje mai bindigo da kibiya ya dauki kwararre ya dauki dan zamani ya dauki wanda ya wuce zamani ne ko ba haka ba eh, masu tunanin 2050 ko ba haka ba to ya wuce wannan zamani ala inna ala inna quwwata ar-ramya an gane ba sahihu ku kasa masu hakikin samir nan ba ta yace sahihu muslim muslim ya wannan kan mu shi an kuntu yace ni wato haka magana ka magana ko yace wa fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi tafsirul quwwatul quwwatul lati fil ayati an fassara al quwwa al nan da an kawo cikin aya an fassara shi bil rami da difa ko da harbi wa huwa tafsirun wannan tafsiri na muqaddamun wanda za a gabatar ala jami'i tafasiri ga duk fassara da kawa a ran ɗaya wato ba ta shiga nan tana ana wuce ka. ba ba haka ba yace da anna qa'idahu abin da yasa wanda ya ga tafsiri هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم sannan ka sani faɗin manzon sallallahu alaihi wasallam yace ala inna quwwata ar-rajul huwa min jawami'il kalimi ina cikin kalmomin manzon sallallahu alaihi wasallam masu ɗaukan ma'ana da yawa amma kalma ɗan ƙanƙan da jeruwa ɗan harfa ɗan kaɗan ar-ramiyu ra'un da nimun da ya'un nan ar-ramiyu amma suna ɗaukar duk abin da za ka faɗi yani itlaqar rami saboda umarni da kalmar rami ai umarni da ita ya yashmalu kulla ayatin kullu alatin kanat ya kushi dukan wata na'ura ala wata na'ura wani device wani nukiliya wani kaza wani mizai ko wani igwa igwa igwa duk ya hada duk abin zaka faɗi wa kullu alatin ko wace ala device ko kuma na'ura tustajaddu wata za a yi sabuwa nan gaba min alatin harf daga cikin kayayyakin wada min ma yuma abin da aka jiwa da shi aka harba ya kunshe ko ba haka ba to ka san yanzu XTK buga ai buga a wuce wannan yayi ko haka ba shi yasa ba a zaru da na aka jawo ko ba haka ba a ce mutum da tankar duru shi ɗaya ya tsaya ya zo ya buge wanda ya buge wanda ya tura wancan ya dace wancan shi ya jawo ko ba haka ba yawancin ne sa ɗan yawo ɗan shekara shekara goma sha sai ɗauke da bindiga ito shi ne ka cika ko ba haka ba ka ga an fata duka illa min wara ya jido ne ko ba haka ba shi na ɗayan ka ga ce nan ashe ɗinke ashe bai ce makani ba bai ce takobi ba bai ce ƙarfin tuwo ba ko ba haka ba arrami a shiga kaga ba ka san wani wurji jeje ba ba shi a hikima ba A aryam yanzu a arram ya tahe daga ƙarfin tuwo ya tahe duk za ku kuma zuwa ƙarfin kwakwalwa ƙarfin kwakwalwa ko ba haka ba eh ko komi ƙarfin ka in ka awwa in ka yi ƙarfin doki dubu ko ba haka ba dan yaro ka sa gindiga halbe ka shi kana gama da kai ba ma kai ba duk unguwar ku sai a muku ruwan ba ma ba akwai wani akwai wani da aka cewa kai tsaye wani tsaye a gara ma wani abun gulu kai da kai tsaye wani tsaye a lokacin su abun gulu na ko ba haka bai canjin da gaba gare kaga lokacin suna an yanzu ba yanzu lokacin mina arrani ko ba haka ba kana nan ka kone gusau ka kone zamfara ka kone keji ko ba haka irin misali haka ko misali na ne ba su ba قال الشيخ رشيد الرضا في تفسير المنار يكي قاون ما نبي رشيد الرضا التفسير لا المنار yace ilaqur rami fil hadisi umwani da rami da an a hadisi ya da kulla ma yurma bihi al adu ya kunshi duk abin da za a jiwa makiya abokan gaba da shi min sahamin na kibiya aw quzaifat man janikin ko harba ibwa aw tayyara ko harba jirgin sama aw bundukiya ko bindiga aw mai defa'u ko ya kashe ma wannan bindigan nan mai digira ko yau yawwa bindiga mai digira aw gairi ha واشغال كو يوا اثنين كسر كنا يوا دي هذا سو وإن لم يكن كل هذا معروف في عصره صلى الله عليه وسلم جد ودنن بوضع سنن بوضع من ماذا الله أما كاد كلمة يبعث وكده تقشي سوى هكذا فإن اللفظ سبب أن يسبب لفظ من الله يوم هذا الشيء يشمله بيا تتروى الله wal muradu bihi abinda aka nuna wannan ne ya katadi yana hukunta wannan law kana qaidu bi sahabi ma'ruf fi zalika al-asr fa kayfa wala yuqayyiduhu kai da kola ya ce kibiya aka nuni a zamanin da ya gabata yace as-saham ko as-saham yace aina ya ɗauka, don da ba a larabci saham ko sahamu a duk har biyan kashi ko ba haka ba ko haka yake yana ubani amma ba haka ba sai ma umman da abin da ya samu ko sahamu ba wa ma yudrina ina ma mun ka sani la'alla Allah ta'ala ajrahu ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam ha ina ma mun ka sani kila manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya gudanar da wannan al'amari ga harshen annabi ya kwaɗi wani abubuwan da za a yi a gaba wanda bai faɗi suna ne kai kai ba tunda da ya faɗi da waɗanda ya kama gaya to a nan lokacin ba sani ba sai su sha mai kai tambaya ne ɗigwa na mashin gawan na nukiliya ko ba haka ba sai su taimai tambaya haka ne sai ba shi kalimar da za ka wancan ku na bayan ku ka zo ku wata ko ba haka ba ليدل على العموم لأمته في كل عصر بحسب ما يرى ما يرمى به فيه don al'adun kunci na shafi wacce a kowane zamani su yi amfani da abin da suka harbi da shi wannan zamani wa qala allamatu al-alusi al-baghdadi fi ruhul ma'ani al-allama mai tafsirin nan tafsiri kusan na sunna na karshe karshen ga yana cewa wa anta ta'lamu kai ta san ya kai dan uwana annar ramya hakika jiwa bin Nepal da bindo a yau ma a yau la yusibu hadafal qasd min adu bai samu bai cin mata sai kin tai bai barkata hal bi da bindo ko me ta wa? barkatawa لأنهم استعملوا الرمية saboda yanzu suna amfani da kibiya suna amfani da halbi belbundiki wal wadatir da bindigogi da igwa igwa wala ya kadu yanfa'u ba ma'ahu ma nabalu kai ku ka san bindu bai amfani da wadanda in wadanda ana amfani bai amfani su ko ba haka ba ba wai suna addu'a ba addu'a amma ba ka isa sai kun tashi ko ba haka ba sai an motsa saboda kika zuwa kai ta addu'a ka cikin masashi a ta addu'a mu kama jiha musu ayoyin kunuti ba ta zuwa koyi ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya addu'a ko amma sai an kan sai da hita ya buga an ka buga ya da jini an ka hita mai jini to in ku akwai wanda ya kaura ko Allah Allah ya amsa ya kwanci ne to annabi ai shi ya aura ko ba haka ba shi yasa dole sai an yi shi yasa ajin taymiya ya ba su wannan fata lokacin tatta ko ba haka ba yace ku tsaya kuna taro an taro an kira sarki maki ne yana mafa sarkin bala'i ya kai bala'i za mu ne tatta bala'i ya kai bala'i tatta ya dauko tatta kalila ce gaba ɗaya, tare da shugabansu ya ɗauko bala'i ya gama da iraki ya gama da kaza ya gama da kaza ya malalo har sham shi ne lokacin damascus ya zo inda garin su ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala a wancan lokaci abun ya buwa ya zan wasu ummul khaba'i tun kana bin a wani wuri har ta fara kaiwa gene ka sai an kira duk sarki ya kira malamai hatta da wanda ba a gamaci da shi ne ibn taymiya Ko ba haka ba abin ban mamaki ibn taymiya lokacin sarki na hada shi saboda ni saboda kawai an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya ya magana aka ci juronka ibn taymiya ba aka ci juronka kasuwa yanzu iske wani na shi a ashar ga annabi sallallahu alaihi wasallam wai yana gwada Allah ne Allah ya taka ya baci annabi ne abin da yake subhanallah to kuma kuma ba ki fada ibn taymiya ya zo yayi ya yi mai kashe ya yi mai bala'i ya yi sassan mai tsaye sai an ka danke mai tsina an ka gidan yan an ka ce ai akwai fariyatu ra'ayi faɗin albarkacin baki ko ba shi aka mana yanzu ba wani albarkacin baki ne kai ba tun da aka so ka bata yuron ka da shi kan yana rubuta babban littafin nan as-sarim al-maslul ala shafi rasul zararren takobi ga wanda ya zage manzon Allah yana gidan yari a tattara sun kai sun kai kowa aka kira malami ash-shawara sun ka ce mi sun ka ce babu shara sai mu shiga masallaci mu yi ta'adda to ga abin ya haƙarin mu za ka ji to a kira shi irin tanya a aji ya aka yi tawa ya ce to babu komi lalle ana addu'a amma a tashi a kan kare su kai wato ka yi su ta ita ba kun yi imani da Allah ba na tunda kun yi imani da Allah kuka roki Allah to ku tashi Allah bai ba ku taimako ai wannan nasru illa min ne suka ce a ah, za ka yi tanya inda ka indai ka ta kai ka kai sai to inda sarki ya amince ya bashi sojoji kuma ko soja ne ka a kowa ai shela a ce ibn taymiya zai jagoranci yaƙi tare da tattar wanda ya san ya ba da jini ne ya shiga ya ba da suna ne amma wanda ya ji bai ya an ɗauke mai ko ba haka ba Ko yi haka dai sai an ka samu maza من الرجال من من المؤمن الرجال كما ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ma من ينتظر وما بدا في التبنيه. هكا ابن تيميه يجي يجي jagoranci شو yaƙin. kuma hayyayi nasara akan tattara, ya karya gwamnatin tattara, wanda tattara ya yi barna a iraki ba kada shi ba ya yi barna a yaran ba kada shi ba ya malalo ya malalo har ya zo sai lokacin wurin ibn taymiya an ka karya shi sai da ya gama yaƙi an gani kallashin adalci sai an ka ce kama shi daure Allah baka ɗaure ba mulkin kai ka so sai an ka mai sa ibn taymiya gidan yaki kallashin adalci duniya da rashin adalci da sun bayan ta cikin wata kadiyar cewa sai an tashi ba addu'a ɗaya ba sai an tashi a yi wani abu ko ba haka ba eh Allah ya tsare kuma taimakon koko tashin ta ya bambanta da dama to shi na malan kace muna wai za lam yuqadiru bil masali idan ba ku hustance su ba a hustance su arna ko su ka hairai ba da irin kwatankacin makamin su to amma da'ul ubal shi wanda bai na bagani zai gani kowa in dai baka da irin nasu makami baka da technology nasu baka da bincike nasu baka da makamai nasu ba da arziki ƙarfin irin nasu bale ka wasance da irin nasu to za a samu ciwon da kowa ya shafa saboda ka mutum bin daga mutum ne yau nan nan nan wai mutum ka tashi shi dan dagi tara ko dan wani dan dan al'ada ko ba haka ku kyale su ku kyale su sai mun tafi ki mun dai muna riƙe da wannan wai ka kuma dole ne an wanta ba eh ne an wanta ba wai in dai suna rike da wanda su ba mu ta zuwa da ɓata zai ya kakkace ka ko haka ba ba wani abu to ba ɗaliban ta eh ko kana zikirin kwaye a ƙasar ƙara ko sahabi nawa ya shahada mu kashi tabi nawa ya mutu tabi'u tabi ne ya mutu ba mu Allah ne saboda haka sai an zama karhe da karhi ba wai haka kai shi ka tashi ka kanu ta zuwa ka ce inda ana rike da wannan ko ba haka ba to duk kaza sai shi mai na za su roƙo ni ko ba haka ba sun sha gani tabbin ma suka sai muku ko ba haka ba ba sai da tasbih mai hada muku dan mura ku sai umra ku ta addu'a ba shi ne an kai tayi ba jarabe mutum ba ta hina ba na sauran da sai ba tasbih tasbih tasbih sai musu ce arba masallaci na shin mu na shin mu arba masallaci saboda ni saboda bukatar ta cika to dan tafi ba komina in dai in dai ko ka hina ya san tarbi to sai ba komita ba eh eh haka so to kani ma da ba kayan ya kuma wa shaddal bala'u wan nikalu kuma da bala'i da wani sai su haɗe kowa wa malakal basi'ata ahal kufri wad dalali masu kahirci da mutanen bata sai su mallaki duniya ita su da anan to fallali arahu wallahu wal ilmu inda Allah ni dai abin da nika gani in ji abuci mai ruhul ma'ayyad ce duk da ilmi na wajen Allah ta ayyana tilkal muqabala wannan a gama karni da karni a tunkare su da abin da sun ka tunkare mu ya zama wajibi ta ayyana tilkal muqabala wannan resistance duk abin da ka hajjar so ma da shi ka ta san mai da ilmi ga shi nan shi jarata ba ta yaya so makamai ita nan da nan miliyoyi ba ko ba haka ba Su da Allah ya raka ilmi ya za ka mai in dai ba ka samu mulkin ba ka sau irin waɗanda ya sau Allah ya faɗa maka ka tashi ka ce ku ita addu'a duk wani shirme na ko ba haka ba na dai ba mu ce kai addu'a ka ku ce ba ba ai addu'a din ko ba haka ba amma wannan ta an motsa mhm, sai an motsa ba ai ta addu'a ba wai kaza kaza kaza kaza ko ba haka ba ana tura a tura miliyan tara ko miliyan tara a kuma tura miliyan biyar ko miliyan biyar a tura kaza kaza ko ba haka ba kuma kai ta ce Allah ya san muku ko kasa akwai matsala Allah ya kiyaye shi yasa alif ya ce to abinda dai ni gani Allah shi adda sani ka ayyana tilkal muqabala wannan muqabala a kan kare waɗannan bala'i ya ga wajibi amma wa ala ayyamatil muslimin wa ummatil din akan shugabannin musulmi da malama sosai kuma su aka mata dini ayyamatul musulmi da jagorai ko ba haka ba sarakuna da gwamnati da shugabannin kasa da ciyamomi da kansaloli da masu wadaji da kuma ta dini su ne malamai masu ba da shawarar da sauransu to su kan sai zan waje kultu nace ni samir saboda ke na mutum ta hanga lokacin da an kai mai a bushi ko kai mai iraki hari to yace to wa ma wa ma hum ahlul wa ha hum ahlul kufri to ga kahiran yanzu wadda lali mutane mata adama da kun iraki sun kwace iraki ko sun kama iraki fi hadhihi al-ayyan wa an kwanuka بعد أرى المسلمين في تلك bayan sun kakkashe musulmi a wannan garuruwa bima yamlikuna min da'iratin wa tawarikh wa qada'i da duk abin sun kammalaka daga jiragen sama da mizais da sauran duk abin da igwa igwa wallati la tayafa ma hal bunduku wal madati allati fi aidina wadda ba ma magana bindo ba ko bindiga da harba ka muga ba ta amfani irin nan ko ba haka ba wannan ba su da amfani to to kaddin da ina amfani ko ta halwa guda shi ke kenan kaga saboda haka yace to haka bala'i to ba komai na ba kuma rashin wannan to kuma matsala ce ta same mu yanzu saboda abin yana ɗauke siyasan makamai siyasa ta kuma gida ta duniya ko ba haka ba yau ba a baka yanke kare ka makami kasan ma ko kasar a standard ko ko international abin nan ba a bane kasar da duka abin ga nukiliya da sauransu ko ba haka ba saboda ni saboda duk hannun idara din ba ga hannun musulmi yake ba saboda ka tsaya kokari an gyara waɗannan abubuwa insha Allah ba zan yi lokaci na bari mu lokaci yayi bakwai na Tana da ah, karbashin shayi wani bari wani ke shayi. Tana da bari mu tsaya nan ko? Abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu da dasa abinda muka kuskure Allah shi ya taimuna. Akwai tambayoyi? Ka karanta su? Akwai munasaba? akan kan kwallo to ta ta karanta mana sai kadan nake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya farko da tambayar malam ne ce a karba kalla da Allah ya mutum da sun littafin nan da yake magana kan kwallo da mun shi mu mallake shi sai ta ne ta yi akwai suratul qadami wa akhwatuha suratul qadami wa akhwatuha wallo da ya kawayenta kawayen wallo ehe wato irin wannan ga abin da aka ce wa sports ko ba haka ba ko kuma athlete an fahimta waɗanda na motsa jiki kwallo table tennis long tennis da sauran abubuwa duk waɗannan wasanni waɗanda aka wajen olympic ko african games ɗin african games da sauran su waɗanda aka yi waɗannan wasanni da aka yi wajen saba'in da wani abu ko ba haka ba ko wani guru da tsira irin wani tsira da aka yi ta mata da ta maza yan shekara sha kaza an da 18 an over 20 kaza kaza duk su wasu kalin ba ya na shi ya magana kan kwallo kuma ya danganta ta asalin tarihin ta zuwa kahira ta hito ina da ayyukan san da wannan ko ba haka ba ya yi mata hilla kwata insha Allah kin in munasaba ta tashi muna cewa da tarihi sai a karanta cewa a daga kuma yanzu in tashi karanta in da na yi da wace mana ta yi ko ko eh za mu ci kai abin da shari'a ba ta umurni ba kuma kai abin da shari'a ta hana ko ba haka ba a lokacin ina jin kun kun na bambanta kwallo idan babu wasu kayan haramci ciki ko ba haka ba sai a batta a matsayin kila bata lokaci da cin da da walakanta ta ɗinka da ɗabi'a ta irin ayyukan kahirai da sauransu ko ba haka ba idan kuma ta kunshi harkokin ɓanna kawai kaɗan haramun ko ba haka ba ka sa gajeren wando ka taba da mata a ci muye ka so mutum babu ni babu la ka ki mutum babu ni babu la ka so kahiri ka yi faɗa saboda shi ka ki musulmi ka yi faɗa saboda shi ko ba da suna faruwa ba da duk wasu abubuwa ina ganin kila bai gamsuwa sai kila shi mun zo mun karanta mai abubuwa kila ya ƙara gamsuwa saboda haka ban ga dalili ba na ka tafi ka ta ginin kwallo a kama ƙwallo babu dalili duk masu kwallo ƙasa ga hadin rashin time da sun ka samu kowa a kwallo nan irin da mun ka saba ba al'azar fahimta ko ba haka bai da ta motsa jiki shine afdal waqti lokacin lokacin zikirin Allah hatta da rajjuma ba an ce wannan shine sa'a ta ta ijaba ba kadiba ran juma'a bayan la'asar ne kwallo lokacin ka kwallo ko ba haka ba yawwa sai kadiba kuma duk yan musulmi mafiya sun ka cika wuri ko ba haka ba saurara kuwa kuma da su ake yi Allah ya tsari saboda haka ina jin sai yi magana kan haka nan saboda haka wai sarahatan bayan da faɗi ba kwallo haramun ta Allah haramunta ko ka yadda ko kakka yadda ah, sai dai akar wata na rage a cikin tambaye idan ya ce ko da na rufe dukkan jikina duka da aurata eh ko da kawai ko ba hidda da aura shi da Allah ba ko shi da Allah ba shi da Allah ba ko da kawai ne ko ba haka ba eh saboda har asali guda ma tunda ba musulmi ya kawo ta ba ko sanan ka in in ta iya kwallo Allah ko da ne wanda ya kwallo wani taimako zai ba addini ta bangaren kwallo da ya iya ko ba haka ba ku yi mutum wai kawai ne ka muku wanda ya shiga taka da cewa dan biliya dan sibiliya da kungiyar sibiliya ko ya sai wani masallaci ana sallah ko ba su ce mata kuma ba wai biliya ko eh, eh, sabil ko eh ya sai wani masallaci a Andalusu wani ba su da wurin sallah dan wuri na an ka ba su notice sai zai ce nawa masallaci yake an aka bi sai ya ko shi kenan shi a kwallo ta halatta don haka shi ke nan wai dan kwallon ɗaya abin da eh, zidan wai bai tashi in yayi sallah wai musulmi na in yayi sallah sai ya karanta yasin sannan ya tashi tunda musulmi na sai ya karanta yasin kenan kwallo ta musulmi ta sai an karanta yasin shi ke nan kenan tunda eh, eh, zanabin zidan suka ce ko ko jajin zidan ko ba haka ba Tun tunda musulmi na cikin kwallo ta yi tun da saudiya suna da tim na yan kwallo al-akhdar al-azraq da sauransu su ita suna da shi ke nan ta zan hal ko ba haka ba tunda saudiya na yi shi kenan kowa na yi ko ba haka ba kada dai da wadannan shubhatu na akai zuwa batar da mutum da inda an ka sa gaba ba nan take ba kai ba wai wannan ba yar buɗata wanda sai kaga da inda an kai ko ba haka ba ho ba manho kai ta ba a duwajen am wallo ba haka ba ne da kawo ta ba to ko da sun ka faɗa min dan kwarai cikin America ko Ingila ko da manyan kasashe dan kwarai dan gidan daraja da ai kwallo ba ni suna ne wanda yake dan gidan daraja dan gidan shugabanci da ya kwallo wanda aka taya suna a kwallo ba area boys ba area boys ta da ta kwallo ko ba haka ba hatta dun yan jagoran kwallo ɗan iskan duniya na ba ɗan iskan duniya su ke kwallo sannan kuma kan jiba historical na kwallo shekara dun mutun nawa haka sha saboda kwallo mutun nawa haka sha saboda kwallo haka ni ba saboda haka wai kakka tsaya wai ba ba shura ka ka tunkule ragga ko ka cika wata euro ba da iska ka shura ba sai mu ce ka haramu ba shi muka nufi ba ko ba haka ba a huskanci manhaj sosai da sosai a yi karatun abin wanda ya kamata kila an fahimta Allah samu gani a mai tambaya ta gaba da cewa da filin ga shat mm, riga kwallo riga kwallo ga da aka sa wanda an da dauke sunan sunan ko kahiri wani kahiri wani kahiri wani sai malamin da ya bada fatawa mutum kasa ta kaka herta duk na. a moto na alama ta ta kahirci kuma shi kahirin da wannan namba kai ba ko suna ne ba ko da namba kai shi da cikin ɗan kwallo akwai mai namba kaza kana bala'in so ne kamar ka mutu saboda haka hajjati ne da ko ɗan abin mai namba ko ilajin ko tiri ko ko kakasa tana tana ishara zuwa ga mai namba yace riddata din yadda da kahirci kuma kana representative kana wakiltar wannan kahiri kana faɗa ma duniya ina tare da shi duniya da lahira ko ba haka ba wannan shi yake wa da ka sa da ka sa jasi mai suna nai da ka sa mai mai namba ce wanda ka ɗauka suna nai duk gidan gudu shegen gudata ko dan sakkwato na ko dan a america na babu kakka a shura a ce wai dan kasa ƙarya ta wa kishin najeriya ta ba ko ba haka ba ka wani wai dan boko ko ko wanda wanda yahudanci wa kanta wai kishin najeriya na wai kishin kwallo ko ba haka ba yan an kwallo ka san har hutu aka basuwa ko ba haka ba har wasu abubuwa aka yi aka sassokewa na cikin karatun NTA in harka NTA harka wata bai lasu labarai a kakkace programs da a yi saboda sun ci karo da lokacin za a yi broadcasting kwallo kila an ku gane broadcasting kwallo za a waka kwallo ya za a iya ne ɗinta lokacin nan saboda sai a yi dakatar da duk wani programs da aka yi na kwallo na addini saboda za a sa ka kaji wannan abu da kishin kasa kishin mai kishin mai ko haka ba to ko da kishin kasa na amma alhuta an kai ko ba haka ba eh to kuma ina wani kishin kasa tunda an yabe ku da cewa uku da kun kai ittifaki ko ba haka ba ko ko ce an kai bidiyan ka ittifaki din Najeriya da kwallo sai corruption ko ba haka ba to hada min na kwale ciki aka ce babu inda yan Najeriya suka ittifaki haɗuwar juna a zauna kayan da musulmi guri guda a taba a raya a kaba a buga gilas in za a sha giya ko in za a ta wani abin ga sai wajen corruption da wajen kwallo ana tir da wanga misali Allah ya samu gani akwai wanda jama'a da cewa menene matsayin mulki kamar gudun tafi da kuma wannan shi ya halatta a shari'a ya da bagan kai ma musamman a shari'a motsa jiki yau da katin min haka nan to da na yadda amma kwallo a motsa jiki ta ba kakka ce min haka nan don ni don ka bari baka misali shan fanta da coca cola da wasu ko ba haka ba duk ba dai shan dan drink na ba soft drink zaka ce ko ka dan ji a ganga ko ba haka ba sai ka ce ai duk yan ba su da ganga bari ka sha golda ko ta ta motsa jiki sai a ce halatta ba abin da ka motsa jiki hukunci ne a shari'a ta kwana kan da abu ya zan ana yi ko ba a yi shari'a ta da aishi ko ka a yi in shari'a ta da a to sai ka ɗauka a matsayin wannan wasila ta yin abin ba da ko mun gane kai hasali hata da magani magani ba a sha ne za mu ce yanzu a ɗaiba wata ashari ba ba a shan magani in dai abin nan shari'a ta haranta a ci shi ko da yana magani ba an tambayi mun sallah sallah mu mutun yan makare an ce ba abin da kauce ba kai ki da ka hada hanka ce sai ka kurbagiya to jaza ya halatta Ka aka ce an kurbi guda hana. babu wani kurba guda ya halatta kada bai halatta amma an ka ce akwai wani abu an ka ce a loma to dai za a ka hada da karhi ka cika loma katanya babu miya ka ji kwancin kwana ka hada za ka wuce to hada to bai ya hada bai halatta ba kaga jahaza ta hanyar adin in ya halatta ai a shari'a sai shi kenan shari'a ta amsa au ta sa cikin wannan tsari biyan bukatar ka ta mata ko ba haka ba ai kaga abu na wanda shirya ta yi na'am da shi ko amma sai ka ce to kai ta zina za ka biyan bukata ka jaza amma an ka ce to ta iya ne ka fa jaza yawwa kaga ba biyan bukata muka magana ba wace hanya wa fi buzi ahadikum sadaqa annabi ce ɗayan ku ya zo matarsa sadaka na suka ce ah, ya rasulullah sadaka ka kwanta da iyalan ka ji daɗi ta ji daɗi kuma a ce a baka lada yace kuma mu labari idan ka aza wannan wurin haramu suna da zunubi yace suka ce kwarai ta haka nan saboda haka a kula kar ta canza mu tunani karatu an bayi na sunna shesa aka kiyasi ta ka a aza mana gurbi inda ba gurbi ba ai motsa jiki na sai ce eh motsa jiki ya halatta ko ba haka ba amma ni ka motsa jiki da abin da ya halatta ka motsa jiki da shi abin da halatta ko ba haka ba motsa jiki na ba a ham doki a motsa jiki ko to ha wakka ta motsa ma jiki ko ba haka ba bai halatta ba ta goyi amma to in mata ka ta goya ka ta ki yawo da kai bai halatta ba ba ta motsa ma jiki ba to wakka ta wakka ta goya ka sai ba bace mun haka a yanki abin ai tafsirin abubuwa Allah ta mu gani Assalamu alaikum. dambe da kokowa da shara duk haramun na su suna da babin kansu haramun na manzo Allah sallallahu alaihi ya hana bugun fuska ba ba haka ba mai dambe bai bai ji ne zai bugu ba ba haka ba ina jin kun san da haka nan in ku an ka sa kai an ka ce kai bugun fuska kai buji zakaki kai buji kaza dan ya lalace don ba aiki faɗa min da zai bugu in ban ka ce haka ba ba haka ba to shari'a kuma ta haramta abu ga waɗanda idan an fahimce ni girmama huska saboda ka an hana sannan an hana duk abin da aka bugu mutum ya kai ga wanda ko a mutu ko a yi rai sharo na ciki ko a mutu kana ya bugu a mutu ko ba haka ba ko ka buga a yare ko ba haka ba to duk abin da ana ya buga a mutu ba ba a wasa da za zamu kai gare kila an gane haka nan hukuncin kokowa hasali ma wadanga ba aika bane ba wasanni na bane musulunci wasanni na musulunci ga sun azama su ga su kuwa bisa dawaki bisa raƙumma ga irin gwada halibi ko ba haka ba ga tsere cikin cikin ruwa ina da waɗanda su amazon ambata su ko ga wasu zakai da mata a hadisi ya ambata dukan wasu zakai basu na in ba uku ba ko eh saboda haka dambi da kokowa da sharo duk gargajiya ta bata ta kila an fahimta yan kalka da ni da ni ministry ta gargajiya wasu gargajiya kamata cire muna na cikin tsari ba su ciki kila fahimci wannan gara ma a koya mana hawan yaggwai irin waɗanda aka yi aka zo sabis ko ba haka ba hanyar gwai da hawan dutsuna sun hitte maka ka bisa bisa ga dambe ko ba haka ba Allah ta mu gani sannan kuma dambe ka bugewa faɗa min dambe wa za ka bugu Wa kuma na an bata ɗazuna wa kusa da kai za ka bugu abin da ya zan yaƙi min wara a gido yanzu yawwa ka je ka yi karatu ka gane inda an ka sa gaba ya ka na kana lokacin lokacinka sun bayyana dan dambe a jahilaina ko ba haka ba faɗa min dan dambe da ya karatu duk wanda ya digiri bai danne faɗa mai ɗan da ya digiri ya kara ta gani a wanda ba da cewa Allah ya kara ba da ilimi mai yawa bayan haka ta ce ta ce shin ko gaskiya ne ka ce a cikin kasar da kasar idan mutum ne ya fi mutum mutane shida sai sai ya ya misali kamar a cikin mutum ya ke wani mutum shi da mota cewa ina ce ban gane abin da ka sunye ce ba to inda na inda ya cikin can cikin kafin da mun kai ko sai koma ga kasa da koma saurara ya biya ko ba haka ba da da ya ce ni hukuncin haka nan in yana son kila ma ya ce ko gyara ko ko gyara ko da an ka faɗi mai hukuncin mutumin da ya tura mutum shidda ko ba haka ba eh na ba da amsa ta saba ma waccan sai ce to auri kaza ka ce kaza ko ba haka ba eh in kuma ta ce dai shi kenan ya gano ko ba haka ba to tunda har ya san naci a cikin babul qatl ko sai koma ga qatl annabi da Allah ku bashi guda amma ya bada kuɗi kenan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk